La'akari da wahalhalun da 'yan kasuwar Nijar masu shigo da kaya da kasashen waje ke fuskanta a kan hanya ya sa gwamnatin kasar kafa hukumar Conseil Nigerien des Utilisateurs de Transport CNIT a takaice don ba su kariya daga matsalolin da ka iya tasowa. Malam Yaji Abdu na daga cikin jami'an wannan hukuma. Nijar ƙasa ce da batta da iyaka da teku. kenan muna da matsala na sifirin kaya a ɗauko kaya da ƙasashen waje a kawo su nan cikin ƙasar mu ta Nijar. Nauyi ne gwamnati ta ɗora ma kunut duk hanyoyin da za a bi a sauƙaƙa ma 'yan kasuwa masu kawo kaya. Na in sun kawo kayan su ɓata lokaci cikin por ka su ɓata lokaci bisa kan hanya, ka a ɗora musu wasu abubuwa da doka bata ce ba a ɗora musu. Menene doka ta ba su 'yanci kunut ta yi tsaye ganin yadda har yanzu 'yan kasuwa da dama ba su da masaniya a game da alakar aikin da ke tsakaninsu da kunit musamman a jihohi ya sa hukumar kaddamar da ayyukan tuntuɓa da faɗakarwa duka tashoshin jiragen ruwa kamar china kamar eh, turki kamar dubai muna da mutanen da suna tsaye a can da sunan kunit na kula da kayan 'yan niger wanda suka yi oda da za su kawo a cikin niger na harko kenan fowar na nan kasashen da suke iyaka tare da mu Najeriya, Benin, Lome, Togo, eh, Ghana, Abidjan. Muna da wakilanmu nan. In kaya sun zo, su kula da lallai kayan nan sun sabka lahiya, an sa su bisa hanya akan lahiya. Yarjejeniya da aka yi da kasashen duniya duka gaba ɗaya. An ce kasashen da bas su da iyaka da teku, in kayansu sun sabka, su ke da 'yancin a fara aikinsu kakin ake fara aikin 'yan ƙasa. sakataren kungiyar 'yan kasuwar import export sha'ibu cambiano wanda ya nuna gamsuwa da shawarwarin da ya ce 'yan kasuwa ke samu daga wannan hukuma tun daga lokacin da suka yi lodi a kan jiragen ruwa har zuwa lokacin tsafke su a tashoshin jiragen ruwa haka kuma daga lokacin fiton kaya zuwa nan gida nijar sai dai ya buƙaci gwamnati ta ƙara wa kirinti ɗin ƙarfi ta yadda za ta gudanar da ayyuka ba tare da fuskantar kowace irin turjiya ba a waje Eh, kama a in za a yi taro na masu jirgin ruwa kama ake za a yi su can cameroon to kaga mutumin knut na niger ya kamata ya je wurin taron nan na in bai da hali babu kudi bai ya kai kenan duk abin da aka sara shi bai da labari kuma babu eh, ya je ke a ba mu yarda ba deja an yi an kare Jamhuriyar niger da ke tsakiyar yankin Sahel na fama da tarin kalubale wajen shigo da kayayyaki sakamakon rashin tashar jirgin ruwa lamarin da ke shafar sha'anin kasuwanci saboda walhalun kan hanya masu nasaba da harkokin dakon kaya. Dalilin da ya sa hukumomin kasar kulle yarjejeniya da kasashe makwabta da ke gabar teku to amma duk da haka har yanzu da sauran Mafarin kafa wannan hukuma kenan ta don kare haƙƙoƙin 'yan kasuwar ƙasar a ƙetare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.